الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da a sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin alfatawal muhimma fi tafsirin umma yau za mu tashi shafi na talatin da uku بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح الحسيمين رحمه الله فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح الحسيمين الله يمسى رحمه قال رحمه الله يا فدا الله يمسى رحمه شي ابن حسيمين الله يمسى رحمه أما النصيحة الأئمة أئمة المسلمين أما النصيحة لأئمة المسلمين ga shugabannin musulmi huwa sidqul wala ulama shine gaskiyan walitaka a gare su mutum ya zamanto yana walitaka a gare su a bisa gaskiya kada ya zamanto a cikin zuciyar shi akwai mafudi ko a zuciyar shi akwai wulatan akwai ainihin makirci gare su ko yaudara wa yarshaduhum lima fihi khair khairul umma kuma da shiryar da shugabanni zuwa ga abinda a cikin shi akwai alkhairi na al'umma fi diniha wa ha. a cikin addinin su da kuma duniyan su shugabanni kullun ka ringa nuna musu hanya wanda hanyar nan zai zama to alkhairi a cikin addinin al'umma alkhairi a cikin duniyan al'umma duk wani abin da zai kawo cikas ga addinin su abin da zai kawo cikas ga duniyan su dole ne ka nuna ma shugabanni cewa su ji tsoron Allah su gyara shi na'am wa musa'adatuhum fi iqamati zalik da kuma taimakonsu wajen tsayar da wannan ka taimaka mu shugabanni wajen tsayar da alkhairi na duniya da kuma alkhairi na addini kada ka zo kana musu inkarul alani an gane ku domin fitowa ka ce za ka ringa yin nasiha a bayyane gare su ba manhaji ba ne mai kyau ba manhajin ahalus sunna ba ne manhaji ne na khawarij na musamman wa ta'ali awamirhim da ji da biyayya ga umarnin shugabanni malam ya amuru bi ma'asiyatillah matukar ba su yi umarni da saban Allah ba in shugabanni ba su yi umarni da saban Allah ba ka taimaka musu wajen yin biyayya a gare su na'am wa taqadu annahum a'immatul a'imma muttaba'un kuma da kudur cewa cewa lalle su shugabanni ne abin yi wa biyayya lima umiru bi ga abin da aka umurce su da shi na'am li'anna didda zalika huwa al ish domin kishiyar haka shine magudi ne kishiyan haka magudi ne walhina kangarewa ne ga umurce umurcen su nam allati la nihayata laha kuma zai janyo zuwa ga rarrabuwa da kuma rashin tsari wanda babu ƙarshe Indi har ya zamanto malami yana kokari ya yi magudi ga shugaba yana so ya tabiye shi yana so a hankali a hankali ya motsar da ainihin talakawa wajen yin tawaye a gare shi to wannan zai janyo rabuwa domin za a samu wasu bangare suna goyon bayan shugaban za a samu wasu bangare ba sa goyon bayan shugaban a nan sai a samu tafarruk shi kuma Allah ta'ala cikin alkur'ani cewa yi menene wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarruku ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka kurarraba to idan malami ya zamanto yana kira zuwa ga tawaye ga shugabanni ko yana hawa kan mambari yana musu inkari a bayyane to wannan zai janyo a samu rabuwa wasu bangare suna tare da shugabanni wasu bangare ba sa tare da su ya zama to kuma duk bangarorin guda biyu musulmi ne idan wayannan sun ce ayi tawaye ga shugaba wayannan za su ce duk wanda ya tawaye za su yake shi a nan wajen sai ayi ta zubar da jini wanda babu iyaka a gare shi na'am li'annahu law jarat da kulli wahidin an yarkaba ra'sahu da yana halatta ga kowane mutum ya ainihin rikitar da kansa an gane ko da yana halatta ga kowane mutum ya zamanto mai girman kai wa an ya tazza bi ra'ayi kuma ya ringa takama da ra'ayinsa wa ya taqida annahu huwa al-musaddad as-sawab eh kuma ya kudace cewa shine wanda yake al-musaddad as-sawab shine abun miƙarwa da sawab zuwa ga daidai kowane mutum ya ringa ji da kansa an gani da ya halatta ga kowane mutum ya ringa ji da kansa kuma ya ringa takama da ra'ayinsa kuma ya kudirce cewa annahu huwal musaddad lisawab cewa shine abun miƙarwa zuwa ga dacewa kamar yadda muke gani yanzu sai mutum ya kwabo ta bargaza yana bata ainihin da'awa salafiya amma sai ce shine mai yin da'awa salafiya ko ba ka ke yanzu ba kaga mutum ya ɗauko manhaji na haddadiya yana zagin malaman sunna ba shi da wani abu baya karantar da mutane aƙida baya karantar da manhajin shi ya ɗauka manhaji a wajen shi ya kama sunan malamai ya zaga kuma idan kai masa nasiha ka nuna masa kuskure ne sai ya ce kai ba ɗan salafiya ba ne ɗan salafiya shi ne wanda ya dace da tabargazansa wanda kuma ya saba ma tabargazansa sai ya fitar da shi a salafiya kai ka ce salafiyan na hannun shi ne kai ka ce shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da salafiya din ina ba san gane irin wayannan ainihin yan bana bakwai din da a ce su ne manzan Allah na rantsa da Allah da wuya a samu nan salafiya a duniya su irin wayannan za ga dan su suna nan suna da awon salafiya suna fata salafiyan ko ba da maka yi musu nasiha su burin su ka kyale su su ci gaba da gaza. wanda malaman sunna sun ga sun yi bayani an sanya ka'idoji jarwa ta'adil akwai shi idan malami ya yi kuskure akwai yanda ake yin nasiha a gare shi in dan bid'a ne shi akwai yanda ake nasiha a gare shi in ya kasance ahlus sunna ne shi so ka jarwa ta'dil akwai yanda ake yi ga malami in na sunna ne akwai yanda ake ga malami in na bid'a ne misali to su wayannan ba sa bambantawa yanzu an samu wasu masu da'awar salafiya ba sa bambantawa kowane irin malami ya yi kuskure sun ɗauka kawai hukuncin ɗaya ne kawai kowane irin malami ya yi kuskure inda su ne ba za su bambanta tsakanin ibn hajar al-asqalani da kuma sauran malaman a na asha'ira ba kaga a ibn hajar al-asqalani ya fada cikin wasu abubuwa na aqidu na asha'ira amma kuma malamai na salafiya sun masa uzuri to inda irin wayannan yan haddadiya ne wallahi da su imamu nawawi din da su ibn hajar da su irin su imamu suyuti da su irin su imamu shokani wallahi irin wayannan ne za su jefa su ne kai tsaye su kira su ma yan yan khawarij ko su kira su yan bid'a kamar yadda wayannan kawai su su dauka kawai duk malamin da yayi kira zuwa ga duk malamin da yake inkari a bayyana ga shugaba ko da yayi ne akan jahilci ko da a zamaninsa babu wani malami wanda ya tsaye masa da hujja ya kusan masa da shubha to su sun dauka cewa kawai hukuncin ɗaya ne kawai to kaga irin wannan yana nuni akan jahirci da duhun kai da rashin fahimtar addini to irin wayannan zance na gaskiya wato wajibi ne ga malaman sunna su fito su nuna fa cewa wa'annan fa masu hadari ne fa ga sunna wayannan fa ba gini suke ba rusawa suke yi an gane dole ne koda da malami yayi inkarul alani kafin a kira shi dan bid'a akwai fasharuda akwai ka'idoji akwai dokoki an gano wannan ko amma wayannan bayan Allah ba sa dubawa kawai su suna dubawa ne kawai malam wani kawai yayi ai tunda yayi kawai dole a mai in haka dai ashe malamai da yawa da suka fada cikin bid'a malamai suka yi musu uzuri to ashe kenan uzurin ba daidai bane kenan sai a ce malaman suna son kai ina fatan gane wannan to irin wayannan abubuwa fa dole mu duba akan abu na'am wa huwa allazi la yutanihi ahadun shine wanda babu wani wanda yake kusantansa na'am shi yana ganin irin su sune masu ganin ai sune suke kan salafiya ai babu wanda ya kusance su a wajen fahimtar salaf wai mutum shi da kanshi yake dukan kirji na ba san gane nan bana bakwai mai manhaji na haddadiya shine yanzu yake fitowa yake cewa wai shine dan salafiya wai shine ma zai kafa salafiya a Afirka dan haddadiya kuma ya kafa salafiya jama'a hal yumkin la yumkin ba zai taɓa yiwuwa ba ai kasancewan ka dan haddadiya ya sanya baka cancanta ka zama to dan salafiya ba ballanta zaka iya kafa salafanci na'am lazima min zalika al-fawda wa tafarruq wa at to yana lazimta daga cikin wannan fauda in aka samu irin wayannan za a samu fauda za a samu rarrabuwa za a samu tarwatsewa dan wallahi in aka samu irin wayannan malamai in su ne masu da'awa salafiya to wallahi da'awa salafiya za ta rushe a Afirka gabaki daya don su 'yan lalatawa ne ba 'yan gyarawa ba ne su mutane ne wanda ba sa duba maslaha a cikin abokan su komai kawai su 'yan takife ne 'yan barota e 'yan a fasa kowa ya rasa irin waɗannan su suka fi cancanta a kira su malam mai barota akwai wani malami a tudun wadawa shi malam mai barota to waɗannan su suka fi cancanta su zama malam mai barota masu a cikin masu da'awan salafiya an gano wani ko irin wani ya kamata a samu suna malam mai barota ne saboda mutumin da zai ce wai shi in dai ya san gaskiya dole sai ya faɗa ko da ba maslaha to wannan sunan shi malam mai barota a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwa da yawa manzo Allah yana so ya faɗa sai manzo Allah ya shiru saboda maslaha ko manzo Allah ya gaya wa Mu'az bin Jabal wani ilimi yace wa Mu'az bin Jabal kada ya bayyanar da wannan ilimi saboda maslaha a cikin Muhammad bin Abdulwahab ya buɗe babi yace wa fihi kitmanul ilm lil maslaha a cikin shi akwai ɓoye ilimi saboda maslaha ta su wayannan yan bana bakwai din yan barota din suna cewa duk mutumin da ya boye ilimi saboda maslaha ai yana jin tsoro ne ai baya son gaskiya ne shi ba dan salafiya ne, kaza kaza to manzon Allah ya ce kafabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum zunubi ya ba da labarin duk abin da ya ji ya ce duk abin da ya sani sai ya faɗa abu huraira radiyallahu an yana cewa a cikin wato yana da wasu jakunkuna guda biyu jakan farko ya bayyanar da shi jaka na biyu in yace zai bayyana za a yanke wannan harshen jaka na biyu in yace zai bayyana za a yi me za a yanke wannan harshe to yanzu abu huraira da ya ɓoye wannan abin da ke cikin wannan jaka bai faɗa ba me yasa ya haka saboda ya ga barnan da abin zai haifar to da ya ga barnan da abin zai haifar sai ya dakata bai faɗa ba to irin wannan za a ce shi ba ɗan salafiya ba ne don bai faɗi wannan abun ba saboda yana ganin a cikin faɗan babu wani maslaha faɗan ba zai haifar da ɗa mai ido ba to kaga wannan shi yake nuna cewa waɗannan mutane gaskiya tare da su akwai ƙarancin ilimi da rashin sanin haƙiƙanin salafiyan an gane ba za a kira mutum ɗan salafiya ba sai ya bi ƙa'idojin manya-manyan malaman salafiya na duniya sai ya bi irin ƙa'idoji tun daga zamanin manzo sannan a je zuwa ga sahabbai a tafi zuwa ga tabi'ai a tafi zuwa ga tabi'i tabi'in har a gangaro zuwa ga irin su ibn taymiya a gangaro zuwa ga irin su ibn bas nasiruddin albani ibn Husaymin, sheikh rabi bin hadi sheikh mukbil bin hadi da manya-manyan malamai irin su ubaidul jabiri irin su ahmad bin yahaya an najami irin su abdul musil abbas al-badr wa'annan manya-manyan malamai zaratan salafiya dole ne mu duba yadda suka yi salafancinsu mu yi wani mutum ba zai zo ba yanzu cikin jahilcinsa ya kawo abubuwa ya ce a mara mishi baya ko ya ce kuma wannan jahilci shi ne salafiya na'am ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر بالطاعة ولاة الأمور saboda haka nassosi na Qur'ani sun zo da sunna na manzo sallallahu alaihi sun zo da umarni da yin ɗa'a ga shugabanni masu jagoranci al'amura dole ne a yi musu biyayya baya halatta a yi musu shugabanni tawaye لأن ذلك nasiha النصيحة لهم التي بها تمام الدين domin wannan yana daga cikin nasiha a gare su wanda ne cikon addini qala ta'ala eh na Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasul ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam ulil amri minkum da ma'abota shugabanci ma'abota umarni daga cikin ku shugabanni wa qala an sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu ya ce as-sam'u wa ta'a 'ala al-mar'i wato ji da biyayya wajibi ne ga mutum musulmi fima ahabba wa kariha a cikin abin yake so kuma yake kyama malam yi umaru bi ma'asi umar bi ma'asi matakar ba a yi umarni da sabon Allah ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce man yadan min duk wanda ya tuba hannu daga yin da'a laki Allah yawmal kiyama la hujjata la zai gamu da Allah gobe kiyama ba shi da hujja kun gane wannan ko idan mutum ya tuba hannu wato ya cire hannunsa daga biyayya ga shugaba in ma ta hanyar daukan makami ko ta hanyar zanga zanga ko ta hanyar ya fito kan mambari yana inkari ga shugabanni yana faɗin aibubukan to duk wanda ya aikata wannan zai gamu da Allah gobe kiyama bai da wata hujja wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce isma'u wa qi'u ku ji ku yi biyayya ga shugabanni wa in ummira alaikum abdul ko da an shugabanta muku da bawa mutumin habasha ko da bawa ne bakin fata aka shugabanta muku ya ku larabawa ku ji ku yi biyayya kada ku yi tawaye a gare shi kun gane wannan ko hmm. kun ga shine ka'ida shugaba in dai mai mulki ne an gane ko jami'an tsaro suna hannunsa haramun ne ga mutane su yi tawaye ta hanyar zanga-zanga zanga-zanga na ko na lumana ne bai halatta ba sannan bai halatta a yi tawaye gare shi ta hanyar a ɗauki makami a ce za a yaƙi wannan shugaba za a mai huruji duk wanda ya yi wannan ya ɗauko manhaji na khawarij na fatan gane wannan na'am وقال عبادة بن سامت رضي الله عنه عبادة بن سامت الله يقرأ مسا يدعى يأتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من يمبايع من زن الله صلى الله عليه وسلم أكن جيد بيئي أغشوا قبلي نمسلمين a cikin nishadin mu in muna cikin nishadi shugaba ya bamu umarni mai masa biyayya ko makarahina ko muna cikin ki ko shugaba ya tilasta mana ne ko muna cikin ki mai masa biyayya wa usrina kai ko cikin kuncin mu ne wa yusrina da saukin mu wa asaratan alaina kai ko da an yi babakere a gare mu shugaba yayi babakere da mukamai na gwamnati yayi babakere da dukiya na gwamnati mu yi hakuri mu masa biyayya kan mu zamanto daga cikin masu masa inkari a bayyare, ko masu zanga zanga a gare shi ko masu daukan makami a gare shi wa Allah nunazi al'amra ahlihi kuma kada mu yi jayayya ga al'amarin shugabanci ga ahalin shugabanci illa an taro kufuran bawaha eh mutumin da ya cancanci shugabanci mutumin da yake kan mulki in dai ba kafiri bane ko da yana kan tsari na demokrasi ne in dai ba kafiri bane ko da yana kan tsari na demokrasi ne ko yana kan tsari na gurguzu in dai bai dauki wannan tsari na demokradiya kamar daidai da musulunci ba bai dauki wannan tsari shine adalci na musulunci shine zalunci ba bai halarta tsarin demokrasi ba amma idan ya zo ya halarta tsari na demokrasi ko na gurguzu ya ɗauka cewa tsarin demokarasi ko gurguru zai da yake da na musulunci ko kuma shi ne ma adalci na musulunci zalunci ne ko abin da ya kama da wannan to wannan shugaba ko yana sallah ko yana azumi ko yana zaka ya yi ridda an fahimci wannan ko amma yana mulki a cikin tsarin demokarasi ya san tsarin demokarasi ba tsarin musulunci ba ne ya san ba shi ne adalci ba ya san tsarin demokarasi tsari ne na ɗagut tsari ne na jahiliya ya san da wannan to amma kuma yana mulki akan wannan tsari din an gane ko in ma dan neman duniya ko kuma don wani tawili nasa a nan wajen ba za a kafirta shi ba ta ce an taro kufurin bawaha eh wato ba za a yi masa tawaye ba sai in kun ga kafirci baro-baro kafirci ya fito ƙarara wanda babu tawili inda kun fi min Allah burhan wanda kuna da hujja daga Allah akan wannan al'amari in dai kuna da hujja ƙarara cewa kafirci ya fito a nan wajen wajibi ne ku yi masa kuruji amma fa da sharuɗa da sharaɗin cewa in kuna da ƙudura ala yi. in kuna da iko akan gusar da shi ba tare da wani mushaƙa mai tsanani ba amma ba ku da iko akan gusar da shi ku yi ta haƙuri kuna bauta ma Allah kuna ta yin da'awa kuna karantar da addini har Allah ya kawo ƙarshen sa an gane wannan wannan shine fahimta na salafiya dangane da wannan matsala din a nan wajen tambaya a wajen jama'a idan ya zamanto mutane sun aikata wani abu na jahilci ya zamanto wasu malamai sun jahilci wasu abubuwa a zamaninsu kuma babu wani wanda ya musu inkari ko ya tsayan musu da hujja ya kusa musu da shubuha. shin bayan rasuwarsu za a zo a zarge su akan abin da suka yi abin da nake nufi misali yanzu ya zama to Najeriya kakabe a zaman malaman Najeriya duk sha'ira ne su dukansu yan sha'ira ne babu wani malami gogagge dan salafiya da ya zo ya nuna musu cewa wannan aƙida na asha'ira ba shi da kyau har ya zamanto wa'annan mutane sun rasu to yanzu ya halatta a matsayinmu na masu adalci in mun zo mu ringa an tada wa'annan mutane ko za mu musu uzuri ne kaga ka'ida tunda dai babu wani malami da ya tsaye musu da hujja ya gusa musu da shuba ba su samu wani bayani wanda ya fi bayanin da suke kan shi ba za musu uzuri kun gane wannan ko idan ya zamanto akwai an samu wasu malamai suna inkarin alani ga shugabanni kuma ba a samu wani wanda ya tsaye musu da hujja ba a zamaninsu a zamaninsu su ne malamai wanda aka sani kusan babu wanda aka sani wanda yake da wani manhaji wanda ya fi nasu an gane suna kan wannan kuskure sai ya to sun rasu akan haka babu wanda ya zo ya tsaye musu da hujja ya kusan musu da shubha har ya zamanto sun rasu akan wannan shin yana cikin adalci yanzu bayan su rasu a ringa biri an da su akan wancan abin da suka yi ko kuma za a nuna kuskuren su ne a nuna kuskuren amma a nema musu gafara shin wanne ne adalci kaga adalci shine a nuna kuskuren su wannan abin da suka aikata kuskure ne sai a nema musu gafara to yaya kuma in kafin su rasu wani daga cikin su kafin ya rasu ya gano ya gano yana kan kuskure kuma ya ce ashe da ina kan kuskure ban sani ba ashe muna kan duhun jahilci Allah ya gane da mu to shin har yanzu za a ci gaba da bid'antar da shi yanzu kamar shehu dan fodiyo wanda ya rayu akan akan ainihin akida na sufanci akida na asha'ira amma yana son sunna yana kira zuwa ga rayar da sunna da gusar da bid'a babu wani malami na salafiya da ya rayu a zamanin sa da ya tsaye masa da hujja ya kusa masa da shubha yanzu yaya matsayin dan fodiyo a wajenmu yana da uzuri ko ba shi da uzuri yana da uzuri hmm. ina ba gano wannan to kaga ashe kenan a ka'ida Allah ta'ala na cewa ma kana lahu yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun a gani Allah bai kasance zai jingina wasu mutane zuwa ga bata ba ba'da iz bayan ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa idan ya zama to an maka bayani ko bayanin nan wadihan kuma wanda ya maka bayani ba dan bana bakwai bane wanda bai iya fito da bayani ba malami ne rasik fil ilm ya tsaye ma da hujja ya kusan ma da shubha an gane ya to duk wani wani rikicin ka ya warware maka shi baka da shubha to anan wajen in har an yi haka to baka da uzuri kamar ya to masu tsayar da hujjan ila yan bana bakwai ne wanda su ma karatun bai ishe su ba su ma akwai tambayoyin da za a yi za su iya ba da amsa ba a nan wajen za a ce an yi kamatul hujja a'a to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa fahimta Allah shi taimake mu Allah ya sa mu gane eh na'am wa alaikum assalam alan ya matsayin danganta alaƙar Shef Jafar da Albani da kuma a barnan da su farri hawali su a'idul su sayyid kudu sai yi cewa a duk barnan kusan ɗaya ne ko kuma su wa'innan Sheikh Jafar da Albani sun yi wanda ma ya fi na su wa'incan zance da gaskiya za a samu mai hankali ya wannan magana in dai mutum ya wannan magana gaskiya in ma ya zama tukila ba shi da hankali tsakani da Allah kenan eh tuwon da ya faɗi wannan tsakani da Allah ya kamata a binciki ƙwaƙwalwan shi ina ji ko jahili ne da kamata ya wannan magana ba dan da ina son ce wanda ya alakanta Sheikh Jafar da Albani da Sheikh Albani ya hada su da sayar kudu da su Safar Hawali to wallahi in ma ya zamanto kwakwalwar shi akwai matsala ko kuma ya to wato jahili ne irin jahilcin nan murakkab wanda baka ma san allazi jahalu wa ya jahalu annahu zul jahl hmm. an gano wannan ai saboda tsakanin wayannan bayan Allah kamar yadda ka sani akwai bambanci mai yawan gaske Malam Jafar mafi yawan karantarwar shi da Albanin Zaria Allah ji kansu wayannan malamai mafi yawan karantarwar su akan sunna ne kuskuren fa da suka yi shine akan inkari ga shugabanni kuma Albanin Zaria kafin ya rasu ya nuna kuskure ne wannan abu kuma yayi kira sannan in ka ce su ne suka kafa boko haram kuma yadda kuke musu sharri a kai kafin yanzu da su sun yake su to wani shari suke da shi yanzu misali mu ɗauko sayar kudu kuma mu kawo misali da shi bari mu duba aƙidar sayar kudu sai mu sai mu yi muƙarana da aƙidar sheik jafar mu gani a sayar kudu yana inkarin akbaru ahad hadisai hadisi wanda ba mutawatir ba duk ingancinsa sayar kudu ya ce ba a gina aƙida da shi shi Sheikh Jafar haka yake Sheikh Jafar yana kafa hujja da Azbarul Ahad a wajen aqida da ibada da komai sannan dangane da abin da yake da alaka da wahadatul wujud hmm. sayyid Kudu yana da aqidan wahadatul wujud komai Allah ne irin aqidan nan na sufaye. wanda Sheikh Usaimin yana cewa laulal war la kafartuhu an gane laulal war la kafartuhu wallahi da ba dan tsantseni ba da na kafirta shi sosai kudur yana da aqidan komai Allah ne malaman sunna sun masa ca kuma sun masa Rabbi. shin shi ma Sheikh Jafar yana da aqidan warasul rujul ko yana yaki da abun ne yaki da abun kamar yadda kowa ya sani Sheikh Jafar yayi yaki da sufaye sosai ya musu rujul a cikin tafsirinsa da karance-karancensa shin zaka hada wannan da sai kudu? wanda ya hada yayi adalci to sannan kwaminisanci. yaya hukuncin mutumin da yake kira zuwa ga malamai suka ce kira zuwa ga kwaminisanci kafirci ne kamar yadda yake kira zuwa ga imani da demokaradiyya a matsayin tsarin rayuwa shi ma kafirci ne ina fatan gano wannan to sayar kudu ya wallafa littafai al-ishtirakiyya al-islamiyya wanda yake kokari ya musuluntar da tsari na kwaminisanci wanda malamai sun masa rudu raddi sosai shin Sheikh Jafar ya yarda cewa kwaminisanci musulunci ne Sheikh Jafar ya yarda cewa ainihin demokradiyya musulunci ne ba wani malami a Najeriya wanda ya dauki demokradiyya a matsayin tsari na musulunci din Najeriya babu in kaga wani malami yana kira zuwa ga siyasa in ma dan neman abin duniya ko kuma don wani kishi nashi wani tawiri nashi malamai masu cewa a shiga siyasa cewa suke a shiga a gyara an gani ba wai sun yi imani da tsarin bane ba sun san tsarin demokradiyya lalataccen tsari ne tsari ne demokradiyya ne wai a shiga a gyara shin zai yiwu a shiga a gyara to su a tunaninsu za su iya shiga cikin demokradiyya su gyara ko su kawo su hana ainihin gudanar da tsarin kafirci da ke cikinsa kaga su ɗin nan sun shiga cikin demokradiyya ba wai sun yarda da tsarin ba sun san tsarin ba shi da kyau kama sayar kudu ya yarda da tsarin kwaminisanci shin za a haɗa su shek jafar da wa'annan mutane kaga wanda ya haɗa ya nuna kwata-kwata bai san abin da yake yi ba sannan tawilin sifat sayar kudub yana tawilin sifofi na Allah subhanahu wata'ala sayar kudub yana da aqida irin na asha'ira ko fiye da na asha'ira wajen tawili na sifofi da ƙaryata wasu daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala shin Sheikh Jafar yana tabbatar da sifofi ko yana korewa Sheikh Jafar yana tabbatar da sifofi akan aqida na ahlus sunna wal jama'a sannan alƙawul bi kalkil qur'an cewa ƙur'ani halitta ne sai kutub ya kira qur'ani sunullah Ƙur'ani sana'a ne na Allah ya kira ƙur'ani halittar Allah malaman sunna sun masa raddi shi shi ma Sheikh Jafar yana da gidan ƙur'ani halitta ne sannan yin izgili da annabin Allah Musa sai kutub ya yi izgili da annabin Allah Musa gashi manyan malamai da su Sheikh Rabi bin Hadi al-Markali sun yi rubuce-rubuce dangane da aqidan sai ku dukkan sahabbai aqidan shi dangane da annabin Allah Musa aqidan shi wajen kaza wajen kaza to kaga izgili ga annabin Allah Musa sai ku dubi yayi amma shin Sheikh Jafar shi ma yayi ko yayi raddi ga wannan abun Sheikh Jafar yayi raddi ga wannan abun yaya kuma tafsirul mujtama sai ku dubi ya dauka duniya gaba ɗaya sun yi ridda mutanen duniya gaba ɗaya suna buƙatan su sace kalmar shahada su dawo musulunci sabo irin yadda kafirai masu bautan gunki suka yi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake irin wannan tafsiri ya ce duk duniya gaba ɗaya sun yi ridda suna buƙatar su sake musulunta shin wannan shine da da'awar shek Jafar jama'a to ya hukunci mutumin da ya alakanta shek Jafar da mai irin wannan akida mai adalci ne kowa wani shi sannan khuruji ga hukam yin tawaye ga shugabanni a ɗauki makami a ce za a yi tawaye ga shugabanni shi sai kudu kai tsaye ya kafirta shugabannin shi shek Jafar ya kafirta su bai kafirta su ba shek Jafar yana yin yana faɗa ne in shugabanni suka kauce hanya amma yana barin su akan musuluncin su shek Jafar ba wai yana ganin wai a ɗauki makami a yaƙe su bane shi abin da yake gani yana fitowa ya yi musu inkarar alani to wannan inkarar alani kuskure ne a mahanga na salafiya baya halarta an gano wannan to amma kuma manhajin shi wajen inkarul alali da manhajin shi wajen yin tawaye ga shugabanni ya bambanta da na sayar kudu sayar kudu mabiyansa kai tsaye daukan makamai suke yi mabiyan shi jafar ba sa daukan makamai su yaƙi gwamnati an gane wannan ko galib gayan abin zaka ce inkari ga shugabanni wasila ne daga cikin wasila na tawaye ga gwamnati amma ba shi ne tawayen ba malamai da dama a Najeriya asali ga da'awan Najeriya asalin da'awan wato shine fita shine fito na fito da hukuma in hukuma ta yi kuskure a haukan mumbari a yi mata inkari kaga wannan da'awa kuskure ne ba manhaji na ahlus sunna bane amma kuma malaman da suke wannan mafi yawa daga cikin su tsakani da Allah in za mu yi adalci wallahi ba su sani bane ba su san cewa kuskure bane idan mutum ya zama to bai san kuskure bane sai ya aikata sai mu ce ya fada cikin manhaji na khawarij amma shi ba khawarij bane shi an gane wannan ko saka sayar kudu kai tsaye mabiyansa suna fasa bamabamai in ka ce to ai malam jafar shi ya karantar da ainihin wanda ya fito da boko haram sai mu ce oho kenan duk mutumin da ya karantar da Hassan al-Basri da ya karantar da Wasil bin abba kenan Hassan al-Basri shine ya kawo mai ya kawo gidan Mutazilawa an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da ya karantar da ƴan Khawarij wato ya karantar da su a matsayin su na suna kan sunna daga baya suka koma aqidar Khawarij shin za mu ɗauka shi ne ya karantar da su wannan aƙida ko shi ne ya karantar da su addini mai kyau yanzu su ibn bas da ibn usaimin da nasiru ji albani sun karantar da su safar al-hawali su salman al-auda su a'id al-qarni da ire-iren su amma kuma daga baya sun musu tawaye wayannan mutane sai mu ce to karantar su ne wannan kana iya karantar da ɗalibi ɗalibin ya fandare ma ya ɗauko wani aƙida da manhaji ba irin naka ba ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine sannan kuma akwai zagin sahabbai sayar kudu yana zagin sahabbai sayar kudu ya zagi usman bin affan ya fitar da usman daga cikin fawar rashidun ya zagi amur bin al'as ya soki aisha radiyallahu anha ya soki ainihin muawiya ya soki abu sufyan ya soka ya soka ya soka ya soki sahabbai har shek rabi ibn hadi al-markali ya wallafa littafi mada'ilu sayyid kudu ala ashabi rasulillah to kai ma mai wannan magana in har zaka iya yin irin wannan talifi to ka rubuta matsa'in Sheikh Jafar ala ashabi Rasulullah sai muga shi ma Jafar ai kaman ya yafi sayar kudu shari ko tunda shi ma Jafar yana tsitsire masa sahabban Annabi shi malam Jafar ya ban sahabbai ke ko suka to ya hukuncin wanda ya hada sayar kudu da da wayannan malamai ya hada su da Sheikh Jafar sannan kuma abin da yake da alaka da shek sayar kudu sayar ya kira ya kira masallatai na wannan zamani ma'abid jahiliya ya kira su wajen bauta na jahiliya to da shi duk duniya an yi ridda to masallatai ka sai kira su ma'abid jahiliya wuraren bauta ne na jahiliya kamar ce ana bautan gumaka ne kawai ba Allah ake bautawa ba Sheikh wannan shine fahimtar Sheikh Jafar dangane da masallatanmu Sheikh Sheikh Jafar yana kafirta mutum dan yayi saban Allah sannan sayar kudu kuma ya yi kira zuwa ga inkarin ganin Allah gobe kiyama bai da ana ganin Allah ba gobe kiyama shin wannan shine aqidar Sheikh Jafar aqida na Mu'tazila sannan kuma sayar kudu ya yi kira littattafan malaman fiqh da suka rubuta din nan a wato a wato a yayyaga su a zubar da su ya ce wayannan littattafai sun tsufa a yayyaga a zubar wannan shine da awashar Jafar kuma ya yi kira zuwa ga wahadatul adiyan addinai duk gaba ɗaya abu ɗaya ne wannan fa kaɗan ne daga ciki ba wai duka ba na gidan sayin kudu in ka duba littafin sa ma'alam fitarik da fi zilalul qur'an da al'adala al wanda ya wallafa za ka ga wannan shine akidan sa sai wani yake cewa akwai wani dan bana bakwai dan gaskiya ba zan kira wannan dan salafiya ba dan bana bakwai masu bata wa salafiya suna yake bude baki ko kunya baya ji wai wai wasu malamai suna raddi ga sayar kudu amma sun kyala malaman garinsu ai malaman garinsu ma sun fi sayar kudu sharri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin tsakani da Allah akwai alaka tsakanin sayar kudu da wayannan malamai to ya hukuncin mutumin da ya fito yana alakantawa yake wai shi dan salafiya ne shin salafiya akwai rashin adalci har ka zo ka hada wayannan kamar mutum ne ya zo ya hada ainihin shehu dan fodiyo da yan asha'ira bayan ya san shehu dan fodiyo yana kokarin neman gaskiya yana kokarin gyara yana kokarin kaza to sai kuma yazo ya ce mai dan bid'a ko abin da ya kama da wannan to irin wayannan gaskiya suna bukatar a faɗakar da al'umma daga sharrin su sun safar al-hawali Salman al-Auda suna zage su Ibn Bas suna aibanta su kuma suna suna ce musu malaman da ba san zamanin su ba shin malar jafar yana zagin su ibn baz da su usaimin da su albani ko yana yaban su kun taɓa jin wurin da malar jafar ya zagi bin baz ko albani ko waye to wa'annan su safar hawali suna kiran mutane zuwa ga kuruj ga hukam sannan suna kira ayi bore ga shugabanni suna kuma kira ayi bore ga malaman sunna kada ayi biyayya ga malaman sunna misali to yaya za ka yi ka hada mutumin da ya hada wannan ya yi adalci kuma mutumin da yake abin shi akan ilimi da mutumin da yake abin shi bai sani ba kan kuskure ne kamar yadda albani ya ce da muna yin wannan abin akan jahilci ba mu sani ba daga baya Allah ya nuna mana malaman da suka karanta da mu su ma ba sani ba Allah ya gafarta musu kaga shi kanshi yayi uzuri ga malamansa bai zage su ba saboda ya san asalin da a wannan Najeriya asalin ta shine fitowa a yi inkari ga shugabanni a bayyane wannan da'awa na ainihin cewa ba a inkari ga shugabanni a bayyane wato zuwa karatu da ƴan uwa suka da ƴan uwa da yawa da suka karanci littattafan manyan malamai irin su Albani su Usaimi suka natsu suka fahimci abin da kyau su ne suka gane cewa lalle ba a yin wannan suka zo suka suna gyare-gyare yanzu kokari ake a yi gyare-gyare a nuna wa mutane fa cewa wannan manhajin da ake kai na daɗin nan na fito na fito da shugabanni da yin zanga-zanga gare su da ɗaukan makami a gare su ba manhaji bane na ahlus sunna kuskure ne shi yanzu ba marhala ne na a kama sunan malamai a ringa zagi ana su yan boko haram ana faɗin miyagun manganu a kansu duk mai yin wannan dan barna ne shi ba yana so ya kawo gyara ba ne shi an gane wannan in ka ce ka faɗi gaskiya ne to me yasa manzon Allah wani lokaci ya san abu gaskiya ne in ya san zai haifar da barna yake kyalewa an gane ka fi manzon Allah sanin gaskiya ne ko ka fi sahabbai sanin gaskiya ne ko abin da ya kama da wannan to ya ku jama'a mu ji tsoron Allah mu yi hankali da irin wayannan miyagun mutane masu manhaji wallahi manhajinsu manhaji ne na haddadiya babu wani malami da ya tsira daga hatsarinsu ko da malami ne na salafiya yanzu ka kawo muku misali jama'a akwai wani babban malami na salafiya duniya ta san shi ba zai yiwu ba ka fitar da shi daga salafiya abdul muhsin al badar wannan babban malami malami ne na sunna sosai malamin salafiya akwai sanda wasu daga cikin malamai irin su shekarbi suka fito suna yin raddi ga irin su ma'arabi suna raddi ga irin wasu wasu malamai kamar Usama al-Qusi da sauransu wanda waɗannan malamai sun kauce wa manhaji Sheikh Rabi yana kokarin ya gyara wannan abun amma Abdul Muhsin Abbas bai goyi bayan shi ba shi Abdul Muhsin a irin nashi ijtihadin yana ganin abin da Sheikh Rabi yayi zafi duk da kuma gaskiya na tare da Sheikh Rabi shi Abdul Muhsin yayi kuskure amma wannan ya sanya yan salafiya sun fitar da Abdul Muhsin daga cikin salafiya cikin dan an yi sabani misali in kai sabani yadda za ka gane cewa wa'annan ba su ma fahimci salafiya ba idan ya zama to malaman salafiya sun yi sabani wajen bid'antar da wani wani malamin ya ce shi a ganin shi malam wani ba dan bid'a bane wannan kuma ce shi a ganin shi malam wani dan bid'a ne kuma dukkan su malamai ne sai sabani to shin yana cikin adalci ka bid'antar da ɗaya daga cikin su tattaun a ina ganin an samu sabani tsakanin malaman sunna wajen bid'antar da wasu ashkas amma kuma dukkan su gaba daya za ga wannan ya dace wannan ya yi kuskure ina mata gane nasiru dai albani yana cewa mutum a wato maɗauki wanda yake jagorancin jarwa adil a wannan zamanin Shi shine biyu biyu bin Hadi almarkani ya yace mutanen da suke masa raddi ba sa masa raddi da ilimi ilimi na tare da shi kaga shekara biyu. in ya hango cewa wane bayan ya bi dokoki da ka'idoji na biri'antarwa daga bayan biri'antar da mutum wani malami daga cikin malamin salafiya shi ba baya ganin dacewan a bid'antar shi yana ganin ayi uzuri zuwa wani lokaci inda a Najeriya ne yan haddadiya na yan Najeriya sai su bid'antar da kai domin su dama kamar suna kiran bid'antarwa ne kowa duk abin da ka aikata dan abu kiris sai su fitar da kai daga salafiya dan abu kiris sai ce wani da muna ganin dan salafiya ne yanzu ba dan salafiya me ya aikata sai ga abin da ya aikata ba wani abu bane wanda za a fitar da mutum kawai jahilci ne da rashin karatu irin nasu to saboda haka muna roƙon Allah ya sa mu gane ya shirye da wayannan bayan Allah masu miyagun fahimta da jahilci na addini da kuma shuhun kai na'am Isa Khamis daga Maiduguri eh. yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce shin ya ma halatta abu makaryaci sallah wanda idan yayi magana cikin biyar zaka samu uku daga ciki ƙarya ne to magareci ne fasikanci ne karya. wannan da an bi sallah sallah ta yi sai dai kawai a yi masa nasiha cewa karya babu kyau kuma ana ana iya masa taziri a cire shi a limanci don ya gyara amma da an bi sallah sallah ta yi na na'am ya maganin cewa babu salafi a Afirka eh wanda ce babu salafi a Afirka kila shi mai wannan magana ba salafi ya gani shi ai ai ta wanda duwanda ya ce wa mutane ya kafirai to kila ka shi ne kafirin wanda ya ce wa mutane hallakakku kila ne hallakakken kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka shi wannan bawan Allah bai ma san salafiyan ba ballantana ya gane akwai salafiya ko babu ya kamata ya zama to ya san salafiyan kafin ma an gano wannan ko to kaga inda a ce ya san salafiya ko malami ne shi shin mai wannan magana malami ne ko ɗalibin ilimi ko kuma dan bana bakwai shin wanda ya faɗi wannan ya shahara ne a wajen malanta ko dan hayaniya to ai ba tsoron dan hayaniya wanda zai yanke hukunci ce ba dan salafiya a Najeriya shine malami rasik din ba dan bar bakwai ba sannan mutumin da fashi da manhaji mai kyau mutumin da yake da manhaji na sukan malamai wajen kurakurai baya duba uzuri baya kaza wanda yake da manhaji na haddadiya a yaushe ne zai zamanto ma'auni na hanga na auna salafiya ko rashin salafiya akwai shi wannan mai magana wane ne shi tukuna waye san shi a fage na ilimi su wane ne ɗaliban shi me yake karantarwa zai yi jahiliya yanke hukunci akan abu ba zai yi fa'idu shi la yudihi marashin abu baya ba da shi ina fata gane su aka jama'a mu hankali da irin wayannan mutane ba ba ɗaliban ni ban ma su ɗaliban sunna ballantana in kiransu malaman sunna duk mutumin da yake da irin wannan manhaji wallahi abun tsoro ne abun gudu ne ina fatan gane wannan dan salafiya ya san cewa haramun ne yin tawaye ga shugabanni haramun ne yin zanga-zanga ga shugabanni haramun ne daukan makami haramun ne ka hau kan mumbari kace zaka soki shugabanni babu kyau manzo Allah ya hana kuma ka yi wa'azi da hikima ka karantar da mutane a hankali su fahimci wannan manhaji ba kyau yanzu marhala ne na a nuna wa mutane addini ba marhala na a kama sunan wani a ce wani yayi kaza wane yayi kaza ba saboda ana bukata ne a yi gyara ba ana bukata ne a yi fito na fito to su wa'annan ba su karantar da kowa ba sai dai su bata kowa ya rasa misali an gano wannan ko to saboda haka irin wa'annan ba a kiran su ɗalibai ma na salafiya ballanta na su zama to malaman salafiya ni gaskiya ina sanya su masu manhaji ne na haddadiya kawai Allahu a'lam eh insha Allah wa alaikum salam cewa albani da shagafar su ba su da ba su kira kowa daga su yan sufiya ko kuma wani akida ba kawai su sun kira da wa kansu ne a kan akidan nasu ai shek Jafar ba karamin kokari shek Jafar da Albani sun kira sun yi sun yi rudu daga Shi'a sun yi rudu daga Sufiya sun yi rudu daga ƴan takalidi sun yaki takalidi sosai sun yaki Shi'a sun yaki Sufayi sun yaki kato. wato ƴan qur'aniyun ina fatan gani. to irin wayannan mutane inda za ka saurari kasukan su ga irin ƙoƙarin da suka yi to sai ya zamanto sun yi kuskure fi ba'dil masail shin ya kamata a yi musu uzuri ko ba za a yi musu ba kuma a lokacin babu wasu malamai irin su da suke yin wa'azi da suka shahara irin su babu ba wani mai musu saiti a lokacin su ne suke saita jama'a ba su za a saita ba ina ba gane a lokacin ilan wayannan masu inkarin wasu ba ba a haife su ba ko kuma an haife su ba su da wayo ko an haife su ma ba su fara bayin karatu ba sakazance na gaskiya lokacin da su malam jafar suke nan babu wani wanda zai saita su ya nuna cewa inkarin alani ba shi da kyau to yanzu bayan sun rasu sai kuma ka samu wasu marasa kunya suna buɗe baki suna faɗin manganu na rashin daɗi wajen batanci ga waɗannan mutane shin wannan adalci ne ko kuma zalunci zalunci ne wannan mai irin wannan wallahi azzalumi ne ni ana gani bai cancanta a kira shi dan salafiya ba wallahi tallahi sunan da ya kamata a samai shine a samai dan barota dan haddadiya kuma Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk